Kusan ana iya cewa harkoki sun tsaya cik a kasuwannin dabbobin yankunan arewacin jihohin Maraɗi, Tawa, Agadas da Talabiri. Lamarin da shugabannin kungiyoyin makiyaya ke alakantawa da matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka da nufin dakile yaduwar cutar COVID-19 kamar yadda shugaban kungiyar Jingo ke faɗa. Sunana Ortudo Bermo, kasan makiyaya alaƙa su da dabbobinsu suke. Mutum sai ya kawo dabban shi kasuwa ya saida sai ya sai harkan rayuwar shi to da yake yanzu wannan lokaci kasuwa ya tsaya sai a kawo dabba a ini a ini a ini har da maraisi a ciki dabba babu mai sai tunda komarsan ba su zuwa halin da ake ciki a yau ya fara haddasa zaman zulumi a wajen fulani makiyaya a karkara in ji altine hassan telam telam ci zuwa da yana sai shanu dabbobi yana hita najeriya yanzu an ruhe faranshiyar gaba ɗai to yanzu da aka ruhe faranshiyar saboda allah ina za a kai wannan dabbobi kiwon da ake yi dama shanu ne ka ci da shanu kuma nan ne macayi ya kaci shanu ma sai ka sai da ka sai duk ka ci da su to yanzu cikinka ma baka iya ci da bille ka ce za ka sayo dusa har ka ci da saniya tun da saniya an kawo shi wadda yana ya ɗari biyu yanzu bai wuce jika hamsin an kawo saniya mai shekara uku hudu ya sai an sai shi jika talatin saboda Allah buhu yana jika ashirin da biyar yaya za kai ka biro iyali a cewar shugaban kungiyar kafan sanda bami makamancin wannan halin ne ake ciki a galibin yankunan da kiwo ke matsayin aikin da jama'a suka fi dogaro da shi kowane da zo muna da mamburdi muna da labari sai kiran jiya ran kasuwan wuri sena kasan maradi sun kire ni sun faɗa ni kowa ya haka ya sigo kasuwa haka ya fita jiya ma kasuwa na mataltal haka nan ne resin lahiya ma ana gudu kar mutum ya mutu to yiwuwa ma yana kase mutu yanzu dai hankalin kungiyoyin fulani makiyaya ya karkata wajen hukumomi da sa ran samun mafitar wannan matsala tun da yake kowa an killace shi ba ka gane shi ba ka iya ka ga mutum yanzu ka tuntube shi tunda babu hanya maganar da muka yi wannan shine mu hanyar mu wanda ya dakewa gwamnati ta diba hanyar da za su dauka abinci ya kamata a diba cikin kasuwanni a diba a rega ma mutane tunda babu babu kasuwa ƙungiyoyin makiyayan sun ƙara da cewa matakin rufe iyakokin ƙasashe sanadiyar annobar cutar coronavirus ya rutsa da wasu fulani 'yan nijar da ke cirani a ƙasashen mali da burkina faso muna so gwamnati don allah don annabi ya taimaka waɗanga mutane su samu su shigo ƙasarsu sun zo nan a auna su a diba su har a tabbata ko suna da lahiya ko ba su da lahiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.